وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة برعة وكل برعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na بالتافن الإمام الهمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوفي البخاري رحمه الله يوكم الشيني آه، الدرس السابع عشرة درس منا goma sha bakwai a cikin wannan littafi kuma muna cikin babi na bakwai wanda yake bayani game da wa iyaye da kan gare musu za mu tashi kuma hadisi na goma sha shida قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير قال عن عبد الملك بن عمير قال عن وضات كاتب المغيرة بن شعبه قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال والرات فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن كثرة السؤال وإباعة المال وعن قيل وقال الإمام البخاري رحمه الله يا كاونا حديثي تا هنير منسى محمد بن سلام wanda ake kira da albikandi alkabir wanda fiqa ne yana daga cikin shiyukhil bukhari rahimahullah kuma imam al bukhari rahimahullah shi kadai ruwayar hadisi ta hanyar sa min bayni sita a tsakankanin ashabul kutubus sita su ne muslim abu daud at-tirmizi an-nasa'i ibn majah sai zamana imam al-bukhari infarada bir ruwaya an wato ya kaɗaita da yi ruwaya ga shi muhammad bin salam banda ragowar ashabil kutub sitta muhammad bin salam bi ta khafifin lam da yi wa lamun ɗin ta khafif muhammad bin salamin nilbi kandi alkabir ah, wanda wannan shine abin da yake mafi inganci game da bob na sunan mahaifin nasa shine salam ah, duk da yake wasu daga cikin ah, malaman hadisi sukan yi babinsa da muhammad bin sallam bitashadid maimakon takhafif eh, amma abin da yake daidai kamar yadda al-hafiz ibn hajar ne asqalani cikin taqribut tahzib cewa shine at-takhfif muhammad bin salam nilbi kandi al-kabir ah, sannan kuma akwai muhammad بن سلام دي الصغير آه، تشي محمد بن سلام دي الصغير آه شي أبن ديكي ديري شيني مي تشديد كان سونا ما هي في دي. محمد بن سلام دي الصغير تشدد اللام إذا كان صغيرا وإذا كان كبيرا tukhaffif to shi wannan shi Muhammad bin Sallamin Nilbikan di As-Sagir shi ba shi da ruwaya cikin kutubus sitta don haka akan kawo shi min babit tamyiz domin a tantance maka shi da shi wannan wanda yake da ruwaya shi alkabir din kenan Muhammad bin Salamin Nilbikan di Alkabir ah, wanda ya rasu hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shekara 224 ah, sannan kuma imam al-bukhari rahimahullah ah, ya yi ruwaya gare shi min babin lihtidaj a matsayin ne ya kafa hujja da shi a bukhari ya yi ruwa ta hanyarsa kuma haka wajen bukhari ya yi ruwa ta hanyarsa kamar al'adab mufarat don haka za ka iya samun imamul bukhari ya yi ruwaya ga mutum cikin sahih bukhari istishhadan amma wajen sayi bukari kuma ihtijajan kamar yadda kuma zaka iya samu imam bukari yayi ruwaya ga mutum cikin sayi bukari da wajen sayi bukari ihtijajan kamar shi kamar wa kenan kamar shi muhammad bin salamin nilbikandi al-kabir kamar misalin abdurrahman bin shayba abdurrahman bin abdul malik bin shayba kaga imam bukhari yayi ruwaya ta hanyar sa cikin sai bukhari istishhadan kamar da muka ambata a satin da ya wuce amma wajen bukhari fa kamar al'adar mufar kagaran anan mai yayi ruwaya gare shi ihtijajan a matsayin hujja saboda sharadin da ya sanya cikin sahihi bukhari bai sanya shiga ga wani littafin sabon da yake ba sahihi bukhari din ba don haka sai ka samu a wajen sahih bukari yayi ruwaya ta hanyar mutum a matsayin ihtijajan kafa hujja da shi wannan mutum din amma kuma cikin bukari kuma sai ka samu yayi ruwaya ta hanyar sa istishhadan ba wai dan kafa hujja ba a a matsayin shahidi ga ruwayar wani wanda yake thiqa min thiqat an gano wannan da kyau قال كما شيء أخبرنا جرير شين جرير بن عبد الحميد آه، أن عبد الملك بن عمير عن ورات جورات آه، وند شي ورات إلى آه، دقتكين وتؤنيش تابعي كاتب المغيرة وتؤنيش آه marubuci ne na al-mughira bin shu'ba radiyallahu an sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sakataransa ne yakan sashi yana masa rubuce-rubuce bangaren abin da ya shafi rubuta wasiƙa da sauran abubuwa masu kama da haka shine katibul mughira katibul mughira sai zanto khabar ne ga mubtada wanda yake mahazu ai huwa katibul mughira wato shi warrat marubuci ne na al-mughira bin shu'ba radiyallahu anhu idan kace kuma an warradin katibil mughira sai zanto katibin badal ne na shi warrat kowanne dai da dai ne domin dai shiwa ake nufi din ciwon radin ake nufi da matsayin cewa marubuci sakatare na al-mughira bin shu'ba qala yace kataba muawiyatu ila al-mughira wato muawiya radiyallahu an ya rubuta takarda zuwa ga shi al-mughira bin shu'ba takarda ta kunshi batin ya sanar da shi wasu hadisai wanda ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan shine wuri na farko da ambatan al-mughira bin shu'ba ya zo a cikin wani littafi na al'adab mufarat da kuma ambatan muawiyatu bin abi sufyan radiyallahu anhuma ah, to da haka za mu ɗan yi matashiya ah, a matsayin ah, mabuɗin magana kan waye mu'awiyatu bin abi sufyan sannan a darussa na gaba wanda za mu kara haduwa da shi sai kuma mu tsora bayanai da suke da alaƙa da shi radiyallahu an wanda in ba a manta ba a lokutan baya an nemi a yi magana kan waye mu'awiya bin abi sufyan na ce a saurara za mu zo kansa a cikin wannan littafi mai albarka littafin al'adabin mufahimt to a yanzu a za mu yi matashiyar magana a kansa a matsayin kanun labarai saboda a nan ba wai yana matsayin rawi ba ne na shi wannan hadisin an ambaci shi a matsayin mai neman ilimi wajen wa wajen sahabi ɗan uwansa wanda kuma shi ne rawin shi wannan hadisi wanda wannan sahabi shi ne mughiratu bin shu'ba radiyallahu anhu muawiyatu bin abi sufyan haka ake kiransa mu'awiyatu bin abi sufyan wanda shi'a abu sufyan haka ya shahara da ita wannan alkunya tinkahun musulunci har wato anishin bayan shigowarsa musulunci abu sufyan wanda shi ne sakhru bin harbin sakhru uh, wanda shi ne uh, sunansa uh, wanda larabawa tun a lokaci na jahiliya za ka samu wajen sawa 'ya'yansu suna za ka samu akwai نوع wa shidda والشدة gilza abin da yake nuna tsanani da kaushi kamar a ce sakhur mun gane da kyau da sauransu to sukan cewa abin da yake faruwa ‘ya'yayensu suna sanya musu suna wanda yake nuna tsanani daban tsoro yace saboda ‘ya'yayensu su za su fuskanci abokanan adawarsu yace amma bayi ba ‘ya'ya ba to sukan ba su sunaye kyawawa yace domin bayi ɗin wannan nasu ne amma yayaye na abokanan adawa ne to da haka sai a sanya musu sunaye waɗanda suke masu nuna kaushi da tsanani a cewa ne dutse ne ko wani abin da yake mai kama da haka to mu'awiyah bin abi sufyan an haife shi qabla al-bi'sa kafin turo manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da shekara biyar a wata magana da shekara bakwai a wata magana da shekara goma sha uku amma magana mafi shahara mafi bayyana kamar yadda ibnu hajar bin asqalani rahimahullah ya ambata cikin al-isaba fi tamyiz sahaba yayin da yake tarjama ta shi muawiya bin abi sufyan radiyallahu an yace shine an haife shi kafin turo annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da shekara biyar cewa wannan shine zance wanda yake mafi shahara sannan muawiya eh, bin abi sufyan eh, ya rasu hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tana da shekara 60 daidai kamar yadda abul qasim at-tabarani ya rawaito cikin al-mu'jam al-kabir zuwa ga allaisu bin sa'ad rahimahullah uh, mu'awiya bin abi sufyan muhammad bin umar al-waqidi da wasu daga cikin malamai na tarihi uh, suna cewa ya musulunta tun a shekarar umratul qada wato shekara ta bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadda ake kira da umratul qada abin da yasa ake kiranta da haka saboda a shekara ta shida bayan hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ya yi yunkuri shi da sahabbai za su shigo mai garin makka amma kafirai suka hana suka tsare su ƙarshe aka samu mai asulh daidaituwa wanda ake kiransa da sulhul hudaybiyya to da haka shekarar ta kewayo sai manzan Allah sahabbai suka samu damar shiga suka yi umara to da sai ake kiran ita wannan umara da umratul qada a matsayin mai biyan umarar da ba a samu an yi ba a shekara ta shida sai a wannan shekara ta bakwai wasu abinda suka ce kenan wanda ibn kasir ne dimashqi rahimahullah ya ambaci wannan cikin albidaya wan nihaya yayin tarjumar sa haka al-hafiz ibn hajar al-asqalani shi ma ya ambata cikin al-isaba fi tamyiz sahaba to amma sai dai wannan zancen yana da rauni domin yana cin karo da hadisin sa'ad bin abi waqqas radiyallahu an wanda yake cikin sahih muslim a kitabul hajj sa'ad bin abi waqqas radiyallahu an yake cewa mun yi mutu atul hajj tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace wa hadha yawma idhin kafirun bil urushi makkata wato yana nufin wa muawiya bin abi sufyan wannan a wannan ranar yana kafiri a gidajen makka ma'ana al'urushu biyutu makka ah, wanda kuma sa'ad bin abi waqqas yana bayani ne game da mai game da umratul qada wato ah, at-tamattu domin daman aikin haji ya kasu kasu. akwai al-ifrat wato ɗaukar niyyar aikin haji shi kadai sannan akwai al-qiran A ɗaukan niyyar umara da aikin haji tare da juna sannan akwai attamattu shine ɗaukan niyyar yin umara bayan kayi umara kuma ka cire hirami ka saka kayan gida kuma daga baya sai ka ɗauki harama ta wato aikin haji to wannan hadisi sai yake nuni akan cewa muawiya bin abi sufyan radiyallahu an bai musulunta ba a shekarar da aka yi ne umratul qada duk da yake cewa wa hadha yawma idhin kafir yana kafiri kamar yadda alqadi iyad bin iyad bin musa aliyahsubi ko ka ce aliyahsubi ko ka ce aliyahsubi amma aliyahsubi din afsah a littafinsa ikimalul ma'ulim yayin da yake sharhin shi wannan hadisi a kitabul hajj sai kawo fuskoki guda biyu wajen fuskantar da hadisin game da haƙiƙanin ma'anar da hadisin yake batu a kanta cewa kafir a nan zai ɗauki mazauni domin akan kiran mutum da alkafir ana nufin mai mazaunin ƙauye wanda wannan akwai shi a larabci domin idan muka duba madda din ta alkafir ismul fa'il ne na kafara yakfuru kufran to da haka idan aka ce alkafru bi fathil kaf daga cikin ma'anoninsa a larabci yaka zo da ma'anar mai alƙaryatu sagira ƙaramin gari ƙauye da haka mazaunin ƙauye akan ce masa mai alkafir wanda wannan abu ne wanda yake sananne a larabci kamar yadda ibn manzur rahimahullah ya ambaci haka cikin littafinsa lisan al haka gabaninsa al cikin tahdhibul lugha don haka zai ɗauki ma'ana alkafir anan yi alhalin shi a wannan lokacin yana zaune a mai a makka bai riga ya ya bar makka ba kamar yadda akan cewa iktafar rajul iza lazima al-kufur wanda al-kufur al-qura kenan su ce kad iktafar rajul ai wani yayi kafirci yayin da ya zanto ya zama a wani ƙauye ya mai da ƙauyen wurin zaman sa kamar yadda ya zo a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hadisin sauban wanda yana cikin al-adab al-mufrad na Imam al-Bukhari bi isnadin hasan wanda Imam Bukhari ya kawo shi a babu sakinil qura kuma ka al-Imam Abu Bakar al-Bayhaqi ya fada cikin shu'ab al-iman ta hanyar sauban radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a wannan hadisi yake cewa la taskunil kufur fa inna sakinal kufuri ka sakinal qubur la taskunil kufura kada ka zauna a alkufur ma'ana ƙauyuka sai ce fa inna sakinal kufuri ka sakinal kuburi domin mazaunin ƙauyuka to kamar mazaunin makabarta ne kamar yadda makabarta take shiru to haka wanda yake ƙauye yake nesa da babban gari da zai zanto shi ma shiru sai da zai zanto ba wayewa ba fahimtar abubuwa da sauransu gane ba a shi yasa ma yazo a hadisin eh, Abdullahi bin Abbas wanda yake cikin eh, sunani a eh, Abi Dawud da waninsa wanzala ke cewa man bada dukkan wanda ya lazamci zaman kauye to ka sami kuma da wuta da gidaranci shine jafa'i kenan to shine fa inna sakinal kufuri ka sakinil qubur ah, kaga a wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam mun samu cewa manzon Allah ya ambaci mai, alkaf. da ma'anar me Alkaryatu qaryatu wanda haka yake a larabci da haka zai ɗauki wannan ah, fuska ta biyu shine abin nufi ana nufin ma'ana yana kafiri bai riga ya musulunta ba eh, wanda wannan kuma shine fi zama daidai domin shine asalin abin da kalmar take nufi inda al-itlaq don haka shi alkadu iyat ya rinja da haka cikin ikimal mu'ulin kuma imam an-nawawi rahimahullah shi ma ya tafi akan haka cikin al-minhaj fi sharhi sahih muslim kan cewa mu'awiya bai riga ya musulunta ba a wannan lokaci saboda haka musuluntarsa sai a ainihin fatahu makka shekara ta takwas bayan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan cewa wannan shine abin da yake daidai duk da yake al-hafiz eh, ibnu hajar al-asqalani eh, al-isaba yake cewa ah, wannan magana ta sa'ad bin abi qas da yake cewa shi muawiya bin abi sufyan radiyallahu an a wannan rana yana kafiri ma'ana ya faɗi wannan ne bisa ga abin da yake zahir abin da yake bayyane abin da yake fili a sakamakon shi muawiya ya ɓoye musuluncinsa bai bayyana ba bai bayyana musuluncinsa ba don haka shi sa da bin sai ya gina hukunci kan abin da yake ne bayyane amma ya riga ma ya zama musulmi da haka shi a ibn hajar askalani ya tafi akan cewa muawiya bin abi sufyan radiyallahu anhu ya riga ya musulmi tun kafin mai fathu makka kamar yadda yake cikin fatahul bari A kitabu كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أباب ذكر معاوية anan ya tafi akan cewa Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu anhu ya riga ya musulunta tun kafin mai fatahu Makka kuma haka cikin taqribut tahzib nan ma abin da ya tafi akai kenan to amma dai almuhim sakamakon da za mu samu shine muawiya bin abi sufyan radiyallahu an wato ya riga ya musulunta ya karɓi musulunci sannan musuluncinsa kuma yana tsakankanin fatahu maka da umratul qaba radiyallahu an ah, sannan muawiya bin abi sufyan ya hada dangantaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ta bangaren ne abdu manaf abdu manaf kamar yadda abdu manaf yake kaka ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to haka shi ma kaka ne gawa ga muawiya bin abi sufyan aljaddul a'ala saboda ka sun hada dangantaka da annabi Muhammad ta wannan fiska din sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam gashi kuma ya hada dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi ta bangaren mai al-musahir manzon Allah ya auri yar uwarsa ummu habiba wadda ake kiranta da ramlat bintu abi sufyan wanda hadisi ma ya tabbata cikin sunani abi dawud da waninsa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam batin wannan batin sakin hafsa ne radiyallahu anha batin sakin hafsa radiyallahu anha Allah ya turo da jibril alaihissalam ya gaya manzo Allah cewa ga ainihin dawo da ita domin ita sawwama ce kawwama ana mai yawan azumi ce mai yawan kuma a sallar dare wato ainihin hafsa to kaga ummu habiba yar uwa ce ga shi wato anishin muawiya bin abi sufyan radiyallahu an tana daga cikin iyaye na dukkan wani wanda yake mumini kamar yadda Allah ya bayani cikin suratul ahzab sura ta 33 cewa annabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا ذاك أكي كده شيء معاوية رضي الله عنه دخال المؤمنين كاوني نمومني أساكبكم يوسى تنا تنامي أمي أم المؤمنين radiyallahu anha wa ardaha ita ce ummu habiba uh, to muawiya bin abi sufyan bayan ya musulunta yana daga cikin wanda suka ba da gudunmawa da maya wajen yada addinin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda yaƙi na farko da ya fara halarta shine yaƙi na ghazwatu hunain ghazwatu hunain wanda ya faru a shekara ta takwas da wata tara ko wata goma wasu sun ce a watan ramadan wasu sun ce a watan shawwal in ka ɗauki a watan ramadan wata tara in ka ɗauki a watan shawwal wata goma bayan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ah, wanda wannan yaki na Hunayn kamar yadda Ibn Qayyim rahimahullah ya ambata cikin Zadul Ma'ad fi hadai khairul ibad ah, juz'in sa na farko yana daga cikin jigajigan yaƙoƙi na manzon Allah sallallahu alaihi kuma sannan daga yakin badar sai yaƙin hunain a yaƙoƙin da manzara sassalam ya samu nasara da ragowar sahabbai irin nasarar da bai same ta a sauran yaƙoƙin ba domin babu yaƙoƙin da mala'iku suka sauko saukowa cikakkiya irin waɗannan yaƙoƙin guda biyu ghazwatu badar da kuma ghazwatu hunain to muawiya bin abi sufyan radiyallahu an da shi akai wannan yaki kuma Allah ya saukar da aya kansu cikin suratul tauba surata anishin tara domin tabbatar da imaninsu da cewa musulmai ne yake summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minina وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم كاجا الله يسوق الدين سوسجا من زن الله صلى الله da kuma mummunan da suke tare su wa kenan su muawiya bin abi sufyan kenan radiyallahu anhu da sauran sahabban da kaga wannan aya dalili ce akan me imanin mu'awiya da ingancin musuluncinsa radiyallahu an wa arda ah, sannan mu'awiya ah, bin abi sufyan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya yi bayani kan falala da girman daraja da ƙima ta shi wannan sahabi mai girma mu'awi bin abi sufyan radiyallahu anhu kamar yadda hadisi ya tabbata cikin jami'u tirmizi a kitabul manaki da musnad imami ahmad bin hanbal da ainihin a tarihul kabir na al'imam al-bukhari zuwa ga abdurrahman bin abi amirata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce ya Allah ka sanya mu'awiya ya zanto shiryayye mai shiryarwa kuma ka shiryar da shi اللهم اجعله hadiyan مهديا واهد ah, wanda wannan hadisi tabbatacce ne istinadin shi wannan hadisin idan ka koma jami'u tirmizi a kitabul manaqib zaka ga shine istinadin hadisin abi zarrin gifari jundub bin janatul gifari radiyallahu anhu wanda yake cikin sahihi muslim a kitabul birri wasila wanda alhadisul ne alhadisul ilahi ne alhadisul rabbani wanda manzo Allah yake cewa Allah ya ce hadisin shine ya ku bayina na haramta zalunci a kaina kuma na sanya zalunci abin haramtawa tsakaninku saboda kada ku zalunci junanku har dai zuwa ƙarshen hadisin ya ku bayina ya ku bayina ya ku bayina ya ku bayina to istinari shi wannan hadisi na Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyyan wadi bihi shine istinari shi wannan hadisin na Abu Dharr al-Ghifari wanda har ma Sa'id bin Abdul Aziz ɗaya daga cikin ah, mazajen hadisin kamar yadda yake cikin sahihi muslim din yake cewa abu idris al-khawlani ahadu thiqat shine aidullah bin abdullah wanda min rijal jama'a idan zai zantar da wannan hadisin to sai ya gurfana akan guyoyinsa saboda girman hadisin to shi kuma wannan hadisin na abu zarri duk duniyar hadisi ta karbe shi kuma isnadinsa shine isnadin wannan hadisi sai wata hanya da shi imam muslim ya kawo ta hanyar katada cikin sahih muslim to ta dukkanin hanyoyin nasa to kowace hanya babu hanyar da malami suke suka akanta duk sun karba wanda har ma imamun nawawi rahimahullah cikin littafinsa hilyatul abaram wa shi'arul akhyar wanda ya shahara da al'adukar ƙarshensa a ƙarshensa yake cewa ruwina anil imami ahmad bin hanbal al-imam ahmad bin hanbal rahimahullah ya ce ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث متانا شام باسلنا حديثي ما في جرمة ما في درجة سمد وانا حديث domin mazajen hadisin gaba ɗaya sai ya ci gaba da cewa shi imamun nuhu ya ce saboda abin da hadisin ya kunsa na fa'idodi sai ya ce daga ciki ingancin isnadinsa da kuma ɗaukakuwar isnadin wanda isnadin nasa kuma shine isnadin shi wannan hadisin na Allahumma ja'alhu hadiyan mahadiyan wahadi wanda shi nawa yake magana a kansa sannan sai shi abdurrahman bin abi amirata wanda wasu uh, sun taba shi wannan hadisin a sakamakon cewa suna ganin abdurrahman bin abi amirata ba sahabi ba ne sai zama an samu mai illatul irsal ke wato hadisi ne mursal wanda ibnu abdulbar annumari cikin al-listi'a fi ma'rifat al-ashab shi ya tafi akan cewa ba sahabi bane haka ibnu al-asir cikin usul ghaba fi ma'rifat as-sahaba shi ma ya tafi a matafiya ta shi ibnu abdulbar annumari kan cewa abdurrahman bin abi amirata ba sahabi bane haka al-hafiz cikin tahdhib at-tahdhib ya karkata zuwa ga haka a cikin ta tahzir kuma ya ce muhtalafin fi suhbatihi an yi sabani kan ta sahabi ne ko ba sahabi ba to da haka bambancin wancan hadisi na abu zarrin da wannan hadisi bambancin kawai sahabban ne wancan abu zarrin wannan kuma wa abdulhamid bin abi amirata wanda dukkanin sahabbai kuma na manzan Allah adilai ne kamar yadda al-khatib baghdadi yi babi kan haka cikin al-kifaya fi ma'rifati usul ilmin ruwaya kuma ibn hajarin ya ambata cikin uh, mukaddima ta littafin al-isaba kan cewa dukkanin sahabbai adalai ne in ban da wasu ɗaya ku daga cikin yan bidiya ma'ana yan bidiya ma ba duka ba wato sun yi yan bidiya ko da sun yadda sahabbai dukkanin su adalai ne sai yan wasu tsiraru cikin yan bidiya su ne suka musu haka to kaga babu wani iskali dan an samu bambancin sahabi hadisi tunda isnadin ɗaya ne kawai sahabin ne ya bambanta to kuma sahabai dukkanin su adilai ne to abdurrahman bin abi aminu to kuma sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi ah, waccan magana ta ibn bar da kuma ibn al-asir ya bi shi akan ta kan cewa ba sahabi bane ah, wannan kuskure don haka al'imam al-bukhari rahimahullah ya kida ya shi cikin sahabbai na manzan asusulam cikin littafin littafinsa a tarihul kabir haka ibn abi hatimin lirrazi shi ma ya kida ya cikin sahabbai na manzan Allah a littafinsa kitabul jarhi wa ta'dil haka ibn qani cikin ma'ujam sahaba haka abul qasim al-baghawi cikin ma'ujam sahaba haka shamsuddin zahabi cikin tajridu asma'i sahaba da al-kashif fi ma'rifati man lahu ruwaya fil kutub sittah da ma ibn hajar da kansa shi ma cikin al-isaba fi tamyiz sahaba kan cewa sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sannan abin da yake kara nuni akan haka ruwayar marwan bin muhammadin dimashqi ahad thiqat wadda take cikin at kabir na imam bukhari shi abdurrahman bin abi amirata sai ya ce sami'tu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam naji annabi muhammad yana cewa allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdi kaga magana ta kare ya bayyana cewa ya ji daga bakin manzon Allah sallallahu ga kuma ruwayar abu musahir ita ma nan ma ya sarra haka don haka abdurrahman bin abi amirata sahabi ne na annabi muhammad sallallahu sannan kuma za mu ga al'imam an bin hanbal littafinsa na musnad me yasa ya zanto musnad saboda ya tsara littafin bisa ne tsarin hadisan kowane sahabi a kawo shi shi kaɗai da hadisansa wanda wani shine mai musnad to kaga a ciki ya kawo hadisan shi abdurrahman bin abi aminata a musnad nasa kaga in a ce ba sahabi ne zai haka inda ba sahabi ne kaga ya zama musnad sai dai zama mai mursal to ashe kaga da ya kawo shi a musnad wanda yana karanta cewa sahabi ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan haka sai da mana hadisi babu mai babu ta kura a kansa kaga wannan mai daraja ce gawa ga Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu anhu daraja ce gare shi ah, sannan kuma akwai hadisin al-Irbad binu Sariya الإلباب بن السارية رضي الله عنه حديث سا yana cikin musnad imami ahmad bin hanbal da musnad bazzar da al-mu'jam al-kabir na abul qasim at-tabarani da at-tarikh al-kabir na imam bukhari da musnad ash-shamiyin na shi abul qasim at-tabarani da sahih na ibn hibban ah, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a wannan hadisin yace ya Allah ka sanar da Muawiya yanda ake rubutu da kuma lissafi kuma ka tsare shi a wuta sai dai a hadisin akwai al-harith bin ziyad wanda majahul ne ah, in da ibn hibban babu wanda ya kawo shi a kitabun sita ibn hibban ya ambace shi a kitabun sita don haka kuma ya rawaito hadisinsa shi wannan hadisin a sahihinsa saboda yana gani ya inganta amma dai arrajih hadisi ne wanda yake mai rauni duk da yake akwai shawahid da za su iya karfafa su kamar hadisin shi abdurrahman bin abi amirat radiyallahu an to wannan a takaice nuni game da falala ta shi muawiya bin abi sufyan radiyallahu an sannan yana daga cikin abin da yake nuna tabbatuwar darajar muawiya bin abi sufyan radiyallahu an da zantowarsa sahabi na annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukkanin malamai na hadisi gaba daya idan ka ɗauki aljawami'u da as-siha da as-sunan da al-masanid da al-ma'ajib al-ajiza at-tawarikh al-mashikhat to da za ga sun rawaito حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سرويته حديثا حتى إن كانوا كلتاه المصدرك لا أبو عبد الله حكم النسابوري ذاك سامو حديثا سديوات نشي معاوية بن أبي سفيان don haka an samu hadisai wanda ya rawaito daga manzo Allah a littattafan hadisi wanda suke bisa hannun mutane guda 163 guda 163 ah, wanda cikin sahihul bukhari yana da guda hudu wanda bukhari ya kaɗaita da su yana da guda biyar cikin sahihul muslim sannan kuma akwai guda hudu wanda bukhari da muslim suka yi tarayya kan rawaito su wanda kaga al-bukhari da al-muslim sune mai asahul kutubil musannafa mafi ingancin dukkan wani littafi na hadisi to akwai hadisan su a ciki kuma sannan in ka koma al-mu'jam al-kabir na Abul Qasim at-Tabarari a tarjama shi Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu anhu za ga kuma ya kawo sahabban da suka yi ruwaya daga shi Muawiya bin Abi Sufyan suka rawaito hadisin da ya daga manzon Allah irin su Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu haka in ka ɗauki musnad na na na abi daud tayalisi za ga ya kawo jarir bin abdullahi al bajal ga ruwaya da daga muawiya bin abi sufyan wannan jarir bin abdullahi sahabi ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga inda sahabbai suna tuhuma su ko suna ganin ba sahabi bane haka za ta faru ka samu cewa sun yi ruwaya daga Allah bin Ubay daga manzo Allah ko sun yi ruwaya daga abi jahal daga manzo Allah sallallahu alaihi ka samu babu shi yasa za mu ga ibn hajar ne askalani cikin al-isaba fi tamyiz as-sahaba da ya tashi kawo muawiya bin abi sufyan sai ya kawo shi a cikin al-qismul awwal idan ka duba harful mimi domin ya kasa al-isaba kaso hudu akwai al-qism al-awwal al-qism al-thani al-qism al-thalith al-qism awwal kaso na farko sahabban da ya tabbata cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su yake kawa sannan al-qism thani kaso na biyu yara ƙanana da aka haifa a lokacin manzon Allah amma suna ƙanana. manzo Allah ya bar duniya al-qismu salis sune waɗanda sun riski lokacin annabtaka amma ba su karɓi musulunci ba sai bayan mai fakuwar manzo sallallahu sannan al-qismu rabi sune waɗanda aka kidaya su cikin sahabbai bisa kuskure to idan ka duba sai ya ga a wani bangare ya kawo mu a wayo bin abu za ga ya kawo shi a bangaren alkismul awwal waɗanda sahabbai ne na manzo Allah babu tantama sahabban annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam babu tantama ah, sannan ah, yana daga cikin nuna tabbatuwar wannan addu'a da annai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yayi na cewa Allah ya sanya Muawiya zanto shirye mai shirwa kuma Allah ya shiryar da shi ta yadda manzo Allah ya siffanta lokacin jagorancinsa lokacin jagoranci na jin kai lokacin jagoranci na jin kai idan muka ɗauki hadisin safina maula rasulullah sallallahu alaihi wanda yake cikin sunani abi yawus da musnadul imami ahmad bin hanbal da al-mu'jam al-awsat na abul qasim al tabarani da waninsu da kuma shawahid da yake da su kamar hadisin abi bakara wanda yake cikin sunani abi daud da musnad na abi daud at-tayalisi da yake mai rauni ne hadisin da kuma shahid da yake da shi na hadisin Hudhaifa bin Yaman wanda shi ya tabbata cikin Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal da Musnad al-Bazzar wanda Imam al-Iraqi ma inganta cikin al-Mahijja fi al-Mahijja fi fadl al-Qur'an ah, da hadisin ainihin abu ubaida wanda yake cikin sunanin darimi a kitabul ashiriba a matsayin shahid da kuma hadisin abi sa'alabata zuwa ga ainihin abi ubaida da mu'adh bin jabal wanda yake cikin al-mu'jam al-kabir na abul qasim at-tabarani da musnad na abi dawud at-tayalisi da la'il buwa ta imam al-bayhaqi shi ma di shahid amma shi za'ifi ne bai inganta ba wanda ya mace mulkan adudan nan bai tabbata ba da hadisin mu'ad bin jabal wanda yake cikin al-mu'jam al-awsat shi ma da'ifi ne saboda matsar bin al-ala to waɗannan hadisai hadisin shi safina wanda hadisi ne isnadu hasan saboda shi sa'ir bin jumhan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kilafa ta annabtaka za ta kasance tsawon shekara nawa talatin talatin to in ka duba in ka ɗauki jagorancin abubakar siddiq da umar bin khattab da usman bin affan da ali bin abi talib radiyallahu anhum ajma'in za ga shekara nawa talatin idan kada dan watannin da alhassan bin ali yayi radiyallahu anhu za ga shekaru talatin to a ruwar hadisin abdullahi bin abbas cikin al-mu'jam al-kabir bi istinadin hasan sai manzo Allah ce sannan mulki wanda yake kunshe da rahama kuma zai kasance sannan mulki wanda yake kunshe da rahama zai kasance duk da yake ibn khaldun cikin eh, tarihu eh, ibn khaldun shi ya raunana shi wannan hadisin na safina domin shi yana gani jagorancin ma'auya ma khilafa ne halifanci ne ma'auya halifa ne da haka shi ya raunana hadisin safina ibn khaldun cikin tarihu ibn khaldun amma gaskiya zance hadisi ne tabbatacce bi isnadin hasan saboda haka sai manzo sannan kuma mulki wanda yake kunshe da rahama zai kasance bayan me bayan waɗannan jagororin sun kau to kuma kamar yadda shi safina yake faɗa radiyallahu anhu kamar yadda yake cikin al-madkhal ila sunan kubra na imam al Ya yace farkon wanda ya fara yin jagoranci bisa tsarin mulki shine muawiya bin abi sufyan to ashe kaga mulkan wa rahama wa ake nufi kenan mu'awiya bin tunda shi ya kasance kuma safina ga abin da ya ce farkon wanda ya fara jagoranci kan tsarin mulki shine mu'awiya bin radiyallahu anhu to da haka malamai suka ce shine mafi alkhairin wanda suka yi jagoranci kan sarauta bisa jagorancin mulki ba jagorancin halifanci ba an ce masa mulki saboda nassin nan na manzo Allah amma an ka duba tsarin ka iya cewa khilafa ce ba saboda tabbatar da dukkan abin da ya dace da haka malamai suka siffanta da shi mafi alkhairin wato wanda ya jagoranci mutane bisa tsarin mulki kamar yadda shi sabi taimiyar rahimahullah ya faɗa cikin majamu'ul fatawa juzu'i na hudu shafi na ɗari hudu da saba'in da bakwai da kuma juzu'i na talatin da biyar shafi na goma sha tara da kuma ibn kasir cikin albidaya wa nihaya da kuma a zahabi rahimahullah cikin siyaru a alamin nubala suka siffanta mulkinsa da ainihin alkhairiyya wal afdaliyya saboda manzo Allah ce thumma yakunu mulkan wa rahma to kaga wannan ah, daraja ce da karamci ah, kan shiwa muawiya bin abi sufyan radiyallahu anhu to kaga duk wanda zai zo ya soke shi ko ya aibata shi to kai tsayawa yake suka yana suka manzon Allah sallallahu ah, ah, abin abinda ya faru tsakaninsa da Ali bin Abi Talib radiyallahu an wa an ah, Muawiya jami'an kokarin tabbatar da abin da yake ne gaskiya shi kansa Ali bin Abi Talib radiyallahu yana kokarin ya dauki fansa akan wanda suka kashewa Usman bin Affan amma ya san suna suna tare da shi saboda haka in al'amura ba su gama kanka ba za a iya samun wata matsala kamar yadda yake cikin al-mustadrak na Abu Abdullah al-Hakim an-Nisaburi bi istinadin sahihi a kitabun ma'rifatu sahaba Ali bin Abi Talib radiyallahu an da aka zo masa batun cewa ya karɓi halifanci ya ce ina ya ce ba zan iya ba ya ce ina jin kunyar Usman yace ba zan ji kunyar mutumin da mala'iku suke jin kunyarsa ba yace wallahi ban kashe Usman ba ba hannuna a ciki da ke faɗin wannan da kansa kuma ya yi burin ina ma a ce bai rayu ba ina ma a ce ya bar duniya da shekara ashirin kafin faru wannan abu yana cikin musamman abu kafin abin sheba to shi ma kuma ba mu'awiya bin abi sufyan radiyallahu anhu shi ma kuma kokarin ɗaukan me fansa kan wanda suka aikata wannan aika aikar to Allah kuma wa kana amrullahi qadaran maqdura Allah ya riga ya zartar da abin da ya zartar don haka abin da ya faru ya riga ya faru shi yasa kamar yadda hadisi ya zo cikin al-mu'jam al-kabir na Abul Qasim tabarani da isnadi mai rauni haka Ibn Abi Asim ya fi da shi a kitabu sunna mursalan wanda in ka tattara hanyoyin hadisin babu laifi manzala ga cewa idan zukira ashabi fa amsiku idan an ambaci sahabbai na ga wanda mai ya faru tsakanin to ku kame bakin to daga na aka fidda al-imsaku amma shajara bainahu kame bakinka game da abin da ya gudana ya abu na sabani tsakanin sabon manzo Allah saboda me tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun to wannan shine abin da ya faru shine abin da ya faru kuma shine abin da ya gudana don haka shi da kansa Ali bin Abi Talib radiyallahu an kamar yadda yake cikin musannaf na Abubakar bin Abi Shayba da al-Mu'jam al-Kabir na Abdul Qasim at-Tabarani Yazid bin al-Asad yake cewa Ali bin Abi Talib radiyallahu an ya ji yana ya ji bacin an gaba wannan gwagwarmayar yana cewa ya wa qatila muawiyata fil janna mutanen da aka kashe ta bangare nan da mutanen da aka yi ta bangaren muawiya yan aljanna ne ma'ana tunda kowa dan kokarin mai tabbatar da abin da yake na gaskiya ne dan wannan aka zo mafi yawan su a ruwaya a musannam na abuka bin abi sheva sai ya kawo karin cewa wa yasirul amru ilayya wa ila muawiyata al'amari kuma zai koma zuwa gare ni da ni kuma mu'awiya tunda mu ne jagorori kuma ya zo cikin uh, al-musannaf na Abubakar bin Abi Shayba shi da kansa Ali bin Abi Talib radiyallahu an ana cikin wannan gwagwarmayar zai juye ya fuskanci mutanen Sham mutanen su Muawiya sai ce Allahumma ighfir li wa lahum ya Allah gafarta musu ma gafarta musu duk da yake akwai ibham na rawi amma ibham ne na shahidu ayan la ishkala fi kuma yana cikin musannam na uka bin abi sheba da al-mu'jam al-kabir wani daga cikin bangaren mutanen muawiya aka gaishi a jefe sai ake wani yake cewa wannan na san cewa mumun ne sai ali bin abi talib radiyallahu yake cewa kamar yadda ka san shi din haka yake har yanzu mumunin ne shi yasa lokacin da wasu ke cewa su ma'awiya sun kafirta ammar bin yasir radiyallahu an kamar da yake musamman na baka bin abi shirka ce la taqulu kafar ahlu sham kada ku ce mutanen sham sun kafirta ai ƴan uwanmu ne kar ku faɗa haka suna nan a matsayin su na musulmai ko da yaƙin ma sun yi bisa son zuciya sun kafirta ba su kafirta ba sai in sai haka suna masu halattawa masu halatta zubar da jinin mutumin da yake ba da haƙƙi ba to kawai haramun ne kuma halatta haramun kaga ne kuma kafirci to balle kuma duk kokarin neman abin da yake na gaskiya ne to suka iya cewa ai to to me yasa lokacin da Alhassan ya mika masa jagoranci me yasa kuma bai bai dauki fansa akan wani suka kashe Usman min afan ba to kaga dama duk abin da yake bayuwa zuwa garkishi da dama rashin fahimtar addini to in ka koma littafin uh, a gurguje tunda ba wai magana muke ba a takaice ne kanun labari ne in ka koma littafin at-tabayin fi ansabil qurashiyin at-tabayin fi ansabil qurashiyin na ibnu qudama al-maqdisi asluhun da aka yi tsakanin shi alhassan bin ali radiyallahu da ma'awin abi sufyan alhassan bin ali radiyallahu ya sanya sharadin cewa to fa wannan sulhu ya kunshi batun fa ba za a dauki fansa wani ba babatun aje a kama wani a kashe babatun zubar da jinin wani akan wannan aka yi sulhu kuma shi ma'auye ya yadda da wannan to ta kuma daga ba zai zo ya warware wannan kaga ba zai yi ba to wannan shine dalili in mun zo tarjuma su zamu yi bayani akai mai tsayi wannan a takeice ah, saboda haka ah, muawiya bin abi sufyan ah, radiyallahu anhu sahabi ne babban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisin kadai ka dauka na Abdullah bin Amirata ya isa yana mai darajar sa da karamcin sa da kimar sa darajar sa da karamcin sa da kimar sa kadai ka dauka a didda abin nan Abul Faraj Abdurrahman bin Ali ibn Jawzi rahimahullah alitafus littafinsa al-ilal mutanahiya fil ahadith al-wahiya Eh, ya ambaci hadisan a matsayin hadisai ne wanda ba su inganta ba to wannan kuskure ne ah, kamar yadda shamsuddin zahabi cikin siyaru a alamin nubala yayin tarjamar sa yake cewa ibn Jozi yana da kurakurai da yawa a cikin rubuce-rubucensa ya ce abin da ya ja masa wannan kuma shine ah, abin na ainihin ah, tarkul muraja wato rashin muraja'a bibiyar karatu lokaci bayan lokaci abin da ya ja masa kuma bayan wannan wa akhazul ilmi min as-suhuf da kuma daukan ilimi ta hanyar littafi ba ta hanyar malami ba yace wannan shine abin da ya ja masa ya fada cikin wannan kurakuran hadisi mai inganci ma sai ya raunana shi don haka a littafinsa al-mawdu'at ya zama akwai hadisai masu matsala da yawa shi yasa ma a asyuti cikin alfiya yake cewa wa fi kitabi waladil jauzi ma laysa min al mawdu'i hatta wuhima min as-sahih wad da'if wal hasan ضمنته كتابي القول الحسن ومن gharib ma tarahu fa'alami fihi حديث min sahih muslimi yace littafin al-mawdu'at na ibnu juz ya kunshi hadisi wanda suke sahihai da hasanai ya ce kuma dukkanin su hadisan ƙarya ne yace kai abin mamaki ma akwai hadisi ma cikin sahih muslim ya ce mawdu'i da haka ibnu hadar ya alqaul alqaul musaddad suyudi ya alqaul hasan fi dhabbi an sunan ibnu hadar kuma alqaul musaddad fi dhabbi an musnad suka tantance waɗannan hadisan da ibnu juz musu hukuncin mawdu'ai ne ba ce kuma ba haka ba to wannan wahami ne daga cikin auham nasu don haka abin nan mu'awi bin abi sufyan radiyallahu an sahabi ne wanda yake mai girma kuma sahabi ne wanda yake mai daraja kwarai da gaske mai kuma tarin alkhairi akan iya cewa to me yasa imamul Bukhari a kitabu Fadail Ashabin Nabi sallallahu bai ce babu man kabati muawiya sai ce babu zikiri muawiya babun ambaton muawiya bai ce babun bayanin fazar muawiya ba to ai wannan bai nuna cewa muawiya ba shi da fala wannan salo na imam bukhari ah, to mutum ne yayi haka ah, a cikin za ka ci kuma ya ce babu zikirin huzaifa bin yamma ma'ana huzaifa bai da wata falala kenan ya ce babu zikirin abbas bin abdul muttalib ma'ana ba shi da falala kenan babu zikiri aisha sahabbai nawa ce babu zikiri to ya zaka da ibn hibban kuma cikin sahih na ibn hibban nasu shi haka ma ke tafiya kowa ma cikin suke babu zikiri bai ce babu manqaba babu zikiri amma idan ka koma jami'u tirmizi kuma ita za ka ga ce babu manaqib muawiya bin abi sufyan shi kuma ya kawo manqaba ah, sannan maganar ishaqa bin rahuya ishaqa bin ibrahim cewa babu wani abu na falalar muawiya wanda ya tabbata shi a iya abin wannan magana ce a iya abin da ya sani a abin da ya bayyana gare shi in magana ta tabbata wata magana ta hanyar hakim cikin al-mustadrak abin nan cikin siyaru a alamin nubala na shamsuddin zahabi ta hanyar hakim da kuma shukani cikin al-fawaidul majmu'a to ta hanyar ainihin yazid bin al-asad wanda akwai inqita akwai abin nan akwai al'asam ta hanyar al'asam zuwa ga ishaq bin rahuya akwai inqita wanda bai riski ishaq bin rahuya ba duk da yake a watan suka zaka ji an ce an abihi to shi kuma ban nasa majhul ne ba san waye ba to kage isnadin magana zuwa ga ishaq bin rahuya ba tabbata ba bai tabbata ba ga bangaren isnadi in kuma ta tabbata to wannan gina hukunci ne akan abin da shi ishaq ya san shi a iya ilimin sa bai san wani abu da yazo ba ta hanyar mu'awiya na falla wannan yana kore kuma cewa akwai baya kore akwai wanda ya san dukkanin hadisan manzo Allah gaba ɗaya ne babu alimta shay'an ne wa ghabar anka ashiya ka san wani abu wani abu kuma ya kuce maka shi yasa shi ku sabi taimiya yake faɗa kamar yadda yake cikin majmu'ul fatawa juz'i na 22 shafi na 33 zuwa 34 yake cewa babu wani mutum daya cikin sahabban manzo sallallahu wanda za a ce dukkanin hadisan manzo Allah ya san sa gaba ɗaya babu babu shi babu sai dai ka san wani ko wani kuma ya kubce maka haka imamu Shafi shi ma faɗa kamar yadda Ibnu asakir ka cikin tarihu madrid dimashq yake cewa babu wani face sai ka samu wata sunna ta manzala ta boye gare shi haka ibnu al-bari fada shi ma cikin at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid yayin da yake sharhin hadisin eh, zuwa zuwan jibril wajen manzala domin nuna masa lokutan sallah batun al-mughira bin shuba da ainihin abu mas'ud al-badri uqbat bin amr al-badri radiyallahu anhuma wannan shi ya sani wancan bai sani ba da misalai da yawa wannan kenan sannan kuma abin da yake tabbatar da wannan kuma gashi an samu ya tabbatar kuma sannan batun kuma al-imam an-nasa'i rahimahullah ahmad bin shu'ab al nasai rahimahullah da aka tambaye shi cewa ba za ka fitar da hadisai da suke bayanin fazar muawiya bin abin sufyan sai ce la ashba Allah ban nahu zan fitar wannan ba suka ne? addu'a da manzo Allah ce kada Allah ya cika cikin sa ai ba suka bane ma'ana shi imamun nasa'i na nufin cewa shi a abin da ya samu wanda ya tabbata wannan hadisin kuma shi wannan hadisin ba suka bane dan haka ibn asakir cikin tarihu madad damashq ya kawo shi wannan hadisin daga cikin abin da ya zo mafi inganci game da fallan muawiya bin abi sufyan shi wannan hadisin na ashba Allah batna sannan kuma ga cewa imamun nasa'i ya faɗi wannan maganar ba wai a matsayin suka ba a'a dan ya kare waɗanda suke sukan mu'awiya dan ya hana su sukan su tun daga shi imamun nasa'i kuma ya faɗi magana kamar yadda yake cikin tahdibul kamal a tarjama shi imamun nasa'i da kuma Tariku madrid mashin ibn asakir aka tambaye shi me ka ce game da mu'awiya sai yake cewa shi musulunci kamar gida ne mai kofa sahabbai na manzan Allah su ne kofar musulunci abin nibi dukkan wanda ya taba sahabbai yayi mai kenan ya taba addinin musulunci kuma da haka Abu Zur'a ya faɗa Ubayd bin Abdul Karim kamar inda yake cikin tarihu Dimashq da Al-Kifaya fi ma'rifatu usul in ruwaya cewa dukkan wanda yake kokarin sukan samu to zindiki ne musulunci yake so ya suka domin sahabbai su suka zo da alkur'ani su suka zo da hadisan manzon sallallahu alaihi kuma qur'ani gaskiya ne sunna gaskiya ce to duk wanda yake kokarin su kansu to yana yana so ya soki alqur'ani da sunna din domin idan suka zanto ababan tuhuma wajen al'umma to kaga abinda suka kama sai zanto mai abin tuhuma yace saboda haka fa inna ma hum eh, zanadiqa zindiqai ne dan haka ba suka bane sannan kuma a shi wannan hadisin na Abdullah bin Abbas wanda yake cikin sahih Muslim la ashba Allah batnahu Abdullah bin Abbas a cikin hadisin ba inda ya ambata cewa ya gaya Muawiya cewa na je na gaya Muawiya ya ce abinci da ke ci bai faɗa haka babu haka cikin hadisi wanda shi yasa Imam Muslim ma kashi a Kitabul Birri was Sila domin Allah bin Abbas a gidan manzo Allah fa ta ba ya tabbata cikin Bukhari da Muslim yana kwana ɗakin kalansa Maimuna bintul Haris har ma wata rana ruwayar Muslim lafazin Muslim asalin sai na Bukhari manzo Allah ya tashi na sallah cikin dare shi ma tashi ya tsaya hagu manzo Allah na'am manzo Allah ya ce a ya dawo da shi daman sa to wanda ya taso a gidan annabtaka ya samu tarbiyya ya je ya samu mutum babban mutum kuma ya ya masa katsalan da aka ga abu wanda yake hankali kai ba zai karba ba sannan kuma a hadisi na zuwa cewa ashe Muawiya sahabin manzon Allah ne ah, tunda har manzon Allah yana turawa akan yanzu. yana turawa akan yazo sannan kuma a hadisin Allah bin Abbas da ya je ga manzo Allah cewa abinci yake ci a cikin hadisin kuma ba inda yace ya sanar da Muawiya cewa manzo Allah yana kiransa wannan kaga sai yake nuni akan cewa shi kansa ibnu Abbas radiyallahu anhu ma ya san cewa Muawiya bai rabuwa da majalisin manzo Allah ya san cewa wannan cin abinci shi ya rike shi ma'ana yana gama zai koma kenan wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma ce abinci yake ci kaga wannan tarbiyya ce tarbiyya ce tarbiyya ce to saboda haka wannan daraja ce ma kai shi muawiya din bin abi sufyan radiyallahu anhu to da ba duk yayin da ya zama na an samu matsaloli irin wannan bangare kaza da bangare kaza to da ba za ka yi ta samu a yi ta shigar da karere da sharance sharance to wannan shine abin da yake faruwa shine abin da yake wato anishin gudana saboda haka mu'awiya bin abi sufyan sahabi ne wanda yake mai girma manzo Allah kuma ya faɗa a hadisi hadisin da yake cikin sahih al-bukhari da sahih muslim hadisin nabi sa'id al-khudri radiyallahu an yayin da aka samu matsala tsakanin abdurrahman bin auf da khalid bin walid radiyallahu anhuma sai aka gaya manzo Allah sai manzo ce la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbai fa wallazi nafsi bi yadi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasibahu inda ɗayan ku zai ciyar da kwatankwacin dutsen uhud na zinare to ba zai kai darajar mudun ɗaya na sahabi ba da ya ce ko rabin mudu ta fuskar lada wanda fa manzo Allah yana gaya wa Khalid bin Walid akan nuni akan cewa Abdurrahman ya fifice da sadiqa to da haka dole ya girmama shi da ba kuma yana nuna cewa a'a dama ce kuma kai a yau ka zagi Khalid bin Walid din ba kamar yadda ya zo a ruwayar muslim cikin sahihi muslim da abu awana cikin al-mustakharat da abu ya'ala cikin musnad da ibn hibban cikin sahihi ibn hibban nasa aka samu sa'in sa tsakanin Abdullahi bin auf da khalid bin walid khalid bin walid zuciya ta kwashe shi ya zagi abdurrahman bin auf wannan zagin ne ta sa manzo Allah ya fi daga cikin sahabbai ko ya ce kai ba mutumin kirki ba ne? ta sa ba ta sa ba tunda suna cewa shi ma'au yana sa a zagiwa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wai ya umarci sa'ad da ya zagi Ali bin Abi Talib kamar yadda yake cikin sahih muslim kitab fadail a ina umarce shi babu kawai kalmar amara aka ambata amma an ce amara bi sabbi ali babu kalmar bi sabbi ali amara ya umarce shi da to da me ba a faɗa ba ba a faɗa ba kuma sannan amma ɗaukar cewa eh ya umarce shi da ya zage shi to sai me ai dan adam ne dan adam ne dan adam ne wannan ba mushkila ba ce kamar yadda shi Khalid bin Walid ya zagi wa Abdurrahman bin Auf a ruwaya ta hadisin Abdullahi bin Abi Aufa Abdullahi bin Abi Aufa wadda tana cikin ainihin fada'ilu sahaba na al-Imam Ahmad bin Hanbal da Musnad al-Bazzar da al-Mu'jam al-Kabir da al-Mu'jam al-Saghir na Abdul Qasim al-Tabarani da al-Musdarak na Abu Abdul Hakim al-Sabi da Tarikh Baghdad da sahih na ibn hibban ruwar ibn hibban uh, abla bin abi aufa yake cewa khalid bin walid ya keta alfarmar abdurrahman bin auf saboda haka sai abdurrahman bin auf ya kai kararsa sai manzan Allah ya ce da shi la tuqdi abdurrahman bin auf fa innahu qad shahida badar kada ka ƙara cutar da abdurrahman bin abu domin ya halarci yakin badar sai khalid bin walid radiyallahu anhu yace ya rasulullah nima ƙa'u fiyya suna ketawa cikin mutunci na sai manzan Allah ce la tu'udhu khalidan fa innahu sayfun min suyufillah sabbahu Allahu alal mushriki kada ku cutar da Khalid domin takobi ne daga cikin takuban Allah Allah ya sake shi kan mushrikai kaga nan yayi me ya hana shi ma Khalid a taba shi domin dukkanin sahabbai da manzo sallallahu alaihi ya hana a taba Khalid saboda takobi ne daga cikin takuban Allah wanda wannan ah, hadisin ya zata hadisin ah, Anas bin Malik cikin Sahih Bukhari ya zo ta hadisin a abi bakar siddiq cikin musnad al-imami amma bin hanbal da isnadi wanda yake mai rauni ya zo ta hadisin a uh, abu ubaida bin jarrah cikin uh, musnad al-imami amma bin hanbal ya zo ta hadisin abdullah bin ja'far cikin musnad al-imami amma bin hanbal ya zo ta hadisin umar bin khattab cikin kitab al-ahad wal masani na ibn abi asim ya zo ta hadisin abu katada cikin kitabun tabaqat na ibn sa'ad ya zo kuma ta hanyar qais bin abi hazim mursalan a kitabun tabaqat na ibn sa'ad in ka tattara gaba daya a matsayin shawahid ga hadisin shi anas bin malik wanda yake cikin sahih bukhari manzara ce khalis sayfun ne min suyukin sayfun ne min suyukin manzo Allah ya hana to ta ya kuma yau zaka kai zaka abin nan amma kaddara cewa ya zagi ya zagi ali ibn abi talib radiyallahu anhu ai ba dan adam ne to ya za ka yi da al'abbas abbas bin abdul muttalib wanda hadisin yana cikin sahihul bukhari da sahih muslim batun gada manzon Allah me ya ga ali bin abi talib ce masa wannan mai yawan ƙarya ne macuci ne maha'inci ne mai yaudari ne haka ya ga ali bin abi talib radiyallahu anhu wannan yana sahabbai sun kafirta shi ko sun ce al'abar fasiki ne ko sun ce ba mutumin kirki bane a'a sun masa dan adam ne bacin rai damuwa ce kuskuren fahimta ne ya tabbata cikin sahih bukhari me zaka ce game da ah, batun sa'ad bin mu'az da sa'ad bin ubada da usay bin khudayr yadda suka hau zagin juna kuma dukkanin sahabbai ne ya zake da magana umar dan khattab hadisi na bukhari da muslim yace wa hatib bin abi balta'a yasla banni sare wuyan wannan munafikin me zaka ce kan wannan ai mutane ne saboda haka albashariya al'adamiya al'insaniya ta kan iya ɗaukan su wannan mangan da suka yi ta sa sahabai sun rushe usaid bin hudayr sun rushe sa'ad bin ubada sun rushe sa'ad bin mu'az sun rushe al-abbas bin abdul muttalib me yasa zaka ce albina bin ali kazzab gaddar me yasa zaka ga masa haka sun ga dan adam ne fatin rai da kuma kuskuren fahimta in ma cewa hakan ne ya umarci a zagi wato an shi shi ali bin abi talib radiyallahu anhu ai mutane me za ka ce kan wannan ya babu saboda haka sahabbai na manzo Allah ababen girmamawa don haka manzo Allah sallallahu ya faɗa a hadisi cikin musnad imam bin amciya da uli ashabi ku kyale min sahabbai na a wata ruwa cikin musnad har yanzu ce ihfazuni fi ashabi ku kiyaye min haƙƙi na cikin sahabbai na a wata ruwa cikin musnad na abi da at ta hanyar umar dan khata ce akrimu ashabi ku girmama sahabbaina a ruwaya cikin musnad da sahih na ibn hibban ta hanyar shi umar dan khattab kita istawsu bi ashabi khaira ku kula da wasiki game da sahabbaina na alkhairi su su muawiya bin abi sufyan suna ci dan haka sahabban manzo Allah suna da daraja jumlatan adun kule sannan kuma tafsilan sun fifici juna kuma alamarat shi yasa ibnu sa shi a kitabu tabaka sai kasu mai tabaka tabaka tabaka kaza tabaka kaza tabaka sabanin shi ibnu hibban a kitabu tabaqat shi sai kasu ko a tabaka daya tabaka sahabbai da ya gama sai ga kuma tabaka tabi'ai to wannan shine abin da yake wajibi saboda haka duk wannan kanun labaru ne za mu shiga batu akan shi waye mu'awai insha Allah da ruwayoyi na ƙarya da kirkire-kirkire da abubuwa na bata da ake jingina masa duk za mu bayani a akai insha Allah a nan gaba wannan kanun labaru ne ma'am kala yace kataba muawiyatu ila al-mughira wato muawiya ya rubuta takarda zuwa ga mugira bin shu'ba ce uktub ilayya ka rubuto zuwa gare ni ya kai mugira bima sami'ita min rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam game da abin da kaji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala warraq saiwar rat uh, wanda shi uh, ainihin marubuci ne na shi almugira mughira bin shu'ba sai ce fa amla alayya wato sai shi almugira mughira bin shu'ba ya mini shifta mata wato yana gaya min abin da zan rubuta ina rubuta shine fa amla alayya daga amla yumli imla amla yumli imla al-imla shine shifta yana gaya maka abu kana rubuta kamar da ce wa ƙalu a sa'irul awwali na katabaha fahiyar tumla alaihi bukuratun wasu ya ce wa katabtu biyadi sai na rubuta da hannuna inni sami'tu lalle ni naji shi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam injuwa al-mughira bin shu'ba yanha yana hani an kasrati su'al game da yawan tambaya wa iba'atil mal da kuma tozarta dukiya wa an qil wa qal ko manzo Allah yana hanawa game da an ce ya ce wato jita jita waɗannan abubuwa manzo Allah yana hana su sallallahu alaihi wa ala alihi yawan tambaya ah, tozarta dukiya da kuma gutsuru tsoma ƙananan mangaru an ce ya ce sun ce sun ce ah, wannan hadisi a ah, isnaduhu sahih ah, ya tabbata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saboda haka hadisin ya zo da ɗan faɗinsa kuma ya zo a takaice ya zo da batin zikiri da manzan Allah yake yi a bayan kowace sallah zikirin la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd da ya rubuta masa wannan sai kuma ya rubuta masa wannan to ina mahallin shahid cikin shi wannan hadisi gaba da babi cewa babu uquqil walidai mahallin shahid shine ya zo a wasu bangarorin na hadisin kamar yadda yake cikin bukhari da muslim da kuma shi al'adar mafarad za mu riska a nan gaba cewa kuma wa an uquqil ummahat wanda wannan shine ne mahallin shahid to da shi imam bukari yana da wannan za ka ga ya kulla babi cewa wannan babi da yake bayani kan kaza misali cikin sahih Bukhari sai ya kawo hadisi sai ga kuma a hadisin babu wani abu da yake da alaka da babu to ma'ana akwai wata ruwaya da wata hanyar shi wannan hadisi to duba ga wacce ruwaya to yana da wannan shi za cewa fiqhul bukhari fi tarajumi saboda yana da quwwatul ba. والاستخراج shi imam bukhari rahimahullah an gane da kyau to wannan wannan shine abin da yasa saboda wacce ruwaya da saboda wannan kari shi yasa ya kawo shi wannan hadisi kuma yana hana game da bijirewa iyaye din da sabawa iyaye da kangare musu an uquqil ummahat da kuma ruwayar an uquqil walid saba mahaifi saba mahaifiya da sauransu to wannan hadisi imam al-bukhari ya fidda shi cikin sahih al-bukhari ya fidda shi a kitab al-adhan kuma ya fidda shi a kitab zakat ya fidda shi a kitab al-istiqrat ya fidda shi a kitab al-adab ya fidda shi a kitab al-qadar ya fidda shi a kitab al riqaq ya kudda shi a kitabul li'tisam bil kitabi was sunna kuma haka imam muslim shi ma ya kudda shi a cikin sahih muslim ya kudda shi a kitabul masajid wa mawadi'us salah da kuma kitabul aqdiya haka al-imam abu dawud shi ma ya kudda shi a kitabus salah haka al-imam an-nasa'i ya kudda shi cikin asnan sughra a kitabus sahawi da kuma cikin أصدر الكبرى آه، كتاب الصلاة هكا الإمام أهم بن حنبل ياكد شكين مصنف هكا عبد الرزاق شكين مصنف آه، هكا الحميدي شكين مصنف هكا آه، أينشن إمام الدارمي شكين سنة الناس هكا ابن خضيمة شكين صحيح انسا هكا أبو القاسم الطبراني شكين المؤجم الكبير كتاب الدعاء هكا ابن السني كتاب عمل يوم والليلة haka shi ma imamu sa'a sa'i kitabu amal yawmul laila don haka hadisi ne wanda malaman hadisi da yawa sai rawaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam abinda ah, za mu lura shi ne akan wannan hadisi cewa jarir bin abdulhamid an abdulmalik bin umair ah, to shi abdulmalik bin umair fiqa to amma ya sami matsala ta hadda a ƙarshen rayuwarsa kamar yadda al'imam bin hanbal ya faɗa da kuma abu hatim kamar yadda yake a kitabul jarhi wa ta'adil ah, to da haka sai zama na ruwayarsa bayan ya samu wannan matsala tana da matsala ke amma ruwayarsa kafin ya samu wannan matsala ruwaya ce mai karɓaffiya to da haka sai zama na wannan hadisi daga cikin manya-manyan almajiransa udama min ashabihi sun yi ruwaya gare shi wanda tun kafin ya samu wannan matsala ne don haka sai zamana shi jarir bin abdulhamid ya samu mutaba'a ya samu mutaba'a ta sufyan bin sa'id nasauri ya samu mutaba'a ta ainihin abu awana al-wabbah bin abdul al-yashkuri wadda tana cikin da sahih bukhari da kuma al-adab al sannan ya samu mutaba'a ta shu'batu bin al sannan ya samu mutaba'a ta hushaym bin bashir mutane nawa kenan hudu eh, dukkan wannan mutaba'ar kuma tana cikin sayi bukari sannan kuma ya samu mutaba'a ta sufyan bin uyayna wadda tana cikin littafin sayi muslim لسنان النسائي الصغرى دا الكبرى دا المؤجم الكبير سفيان بن أوينة يا مسا متابعة دا كتاب أمل يوم والليلة نا ابن السنين زواجشي عبد الملك بن أمين آه، سنان كما شي عبد الملك آه، بن أمير آه، رحمه الله bayan متابعة da جرير بن bin abdulhamid ya samu ta almajiran shi abdulmali bin umar da dama bacin waɗannan akwai sharik ga al'amash suleiman bin mihran ga mis'ab bin Kidan, ga alhakan bin hisham wanda wannan mutaba ta su abul ya fita da ita cikin al-mu'tamil kabir to shi ma abdulmali bin umar ya samu mutaba'a wajen rawaito hadisin jawarrat ah, al-musayyab bin rafi ya yi masa mutaba wadda ruwayarsa tana cikin sahihi bukhari da sahihi muslim ah, haka abdatu bin abi lubabata shi ma ya masa mutaba ruwayarsa tana cikin sahihi bukhari da sahihi muslim haka ash-sha'bi bin shirahil ya masa mutaba'a ruwasa tana cikin bukhari da muslim da musnad imami ahmad bin hanbal haka abu sa'id shi ma ya masa mutaba a ruwa tana cikin sahih muslim da musnad imami ah, ahmad bin ah, bin hanbal wanda abu sa'id sunansa ah, sukan ce shine abdurrabbihi bin sa'id kamar yadda bukhari ya ambata cikin at-tariqul kabir wasu kuma sun faɗi wannan haka amma da imam ya ce wannan shine daidai cikin al-minhaj fi sharh sahih muslim sannan kuma ya samu taba'a ta ainihin haiwatu bin raja da kuma abdurabbihi da kuma sulaim bin abdurrahman an da makahul mutum nawa kenan mutum wanda wannan mutaba ta su kuma abul qasim ya fita cikin al-mu'jam al-kabir cikin al-mu'jam al-kabir nasa to kaga in ka hada mutum nawa kenan ka samu mutum wato ainihin tara mutum tara sannan ga mutaba'a ta alqasim bin mukhaymira alqasim bin mukhaymira shi ma ya masa mutaba wanda sa Bukhari ya ambace ta ta'alikan a kitabul azan cikin sahih Bukhari, abul qasim kuma at-tabana ya kata musulan cikin al-mu'jam al-kabir zuwa ga shi don haka a hadisin ta hanyoyinsa gaba daya wato anishin hadisi ne tabbatacce zuwa ga wato anishin manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam cewa ka taba mu'awiya ilal mugira uktub ilayya wannan sai yake nuna mana falala ta mu'awiya radiyallahu anhu yanda yake da kudayin ilimi yake neman ilimi wajen yan uwansa sahabbai wanda yake tunanin cewa suna da wani abu na hadisi wanda shi bai sani ba ah, sannan kuma a wannan hadisi mun fahimci sahabbai suna rubuta ilimi wato suna rubuta ilimi saboda haka wancan hanin na hadisin abi sa'id al-khudri wanda yake cikin sahih muslim da manzala kace kada ku rubuta dukkan abin da yake ba alqur'ani ba dukkan wanda ya rubuta wani abin da yake ba ba ya goge shi wannan a farkon al'amari ne gudun kada a cakul alkur'ani da abin da yake ba shi ba don kuma za Allah ya dora sahabbai akan asalin haddace ilimi inda Allah ce bal huwa ayatun bayyinatun fi ne fi sudurin ladina utul da Bace fi suduri ba cikin littattafai sai ce fi suduri domin ilimi shine abin da yake ka ba abin da yake takarda ba da haka imam malik ma rahimahullah shi a farkon lamari ah, hana ma rubutu yake Eh, in ma za ka yi hutu korar ka zai dole sai dai ka haddace abu aka domin abin da ya karace ne ilimi ba wani abin da yake littafi ba an gane da kyau to shi sa manzala don ya dora sahabbai akan su saba da kaifin hadda to na shi ya ba ya hana rubutu a farkon mari amma daga baya sai kuma ya ba da dama kamar yadda yake cikin sunani a bidaut da musnad imam ibn hanbal sunani dari ya ba abdullah bin amr bin al-as dama ce kai rubutu duk abin da ka ji daga gare ba abin da yake buta daga gare ne sai gaskiya da haka ma al-khatib ya yayi littafi sukutun misna taqyidul il Imam Bukhari ma kitabul ilmi ya kulla babu cewa babu kitabatul il babin da yake bayani game da rubuta ilimi gashi hadisin da yake Bukhari ma zaka cewa uktubu li abisha ko rubuta wa abisha ita wannan khutba an gane da kyau ga kuma shi Abu Hurairah yake cewa kamar da yake Bukhari babu wanda ya fi yawan hadisi in banda Allah bin Abdul As domin shi yana rubutu ni ba na yi an gane to da haka sahabbai da manzo Allah suka rubuta ilimi wanda wannan kuma shi ma asali ne mai kyau kwarai da gaske don haka ya zama nan bangaren hadda kaso biyu akwai dabtu sada da kuma dabtu kitaba wato hadda ta kirji da kuma mai hadda ta littafi ba ka da abin aka amma dai akwai shi a rubuce zaka bude wa karanta an gane da kyau ba kamar yadda wani ne yake cewa a labari da ake hakaitowa kwatanci faɗi babu a abin nan kai kwatanci faɗi babu amma ta karere ko da shehun barno tunda kaga a lokacin baya idan aka ce qur'ani aka ce mai duguri magana ta kare an gane ba eh, magana ta kare idan aka ce mai duguri bacin alqur'ani to sai ce kwatanci fadi babu ma'ana kawowa da ka amma ta karere ina gani ina karanta ta wannan ko da shehun barno to za ma'ana za mu buga kenan ah, idan aka ce shehun barno kaga batun kuma qur'ani kenan kaga magana ta kare tunda shine sarkin barno kenan an gane da kyau to da haka akwai dabdul eh, sadar akwai kuma dabdul wato an shi kitaba kowanne kuma muhimmi ne kwarai da gaske ah, sannan mun fahimta a wannan hadisin ah, ah, wato ainihin bangare na karfafa na karfafa na karfafa magana inda cewa katabtu biyadi abin nufi rubutun da kafa zai ai da hannu ne amma ga ce bi yadi domin mai kara karfafawa littauke Allah ce fa wayu lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fa wayu lahum mimma katabat aydihim wa wayu lahum mimma yaksubun kunta وما min تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطل كذا بيمينك دون تاكيد ne karfafa magana karfafa magana da wa min dabbatin fil ard wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum akwai tsuntsun da yake tayi sama ba da suke ba eh babu amma ga an karfafa zance ne karfafa wato anishin ah, magana shine wa katabtu bi hadidi eh, saboda haka ragowar sharhin hadisin sai mu bari sai rana ita sai mu dora insha Allah wa bi hadha al-qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين karin bayani har yanzu akwai mutaba'a kuma ta Muhammad bin Ubaidillah al-Thaqafi cikin sai Muslim zuwa ga shi Warrat sannan kuma shi Jarir bin Abdulhamid yana da mutaba har in ta Ata bin Sa'id cikin al-Mu'jam al-Kabir na Abdul Qasim al-Tabari zuwa ga Abdul Malik بن أمير وانا سيدة ممدد تنبيه وبهذا القدر كفاية والحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته